بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآلي اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin sa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na safiyar yau lahadi kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da akwai labaran duniya da dumi su wanda muhammad awal bauchi zai karanta daga nan sai shirin nan na muleka jaridunmu da yau tare da jagoranci aminu ibrahim kiyawa daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada wanda suka hada da duniyar mu a yau tare da mustapha adam sai shirin na namurai masu sauraro tare da hassan barka biye da shi akwai shirin shiryar alkur'ani tare da dr abdulkadir mubarak shirinmu na karshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV, jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 820 a kogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 720 a kogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madalla masu sauraron yanzu kuma ga labaran duniya da dume su tare da muhammad awal bauchi to da farko ga muhimman kanunsu shugaban kasar iran ya ce an samu raguwar kamuwa cutar corona a kasar gwamnan jihar borno ya dakatar da wata kungiyar agaji ta kasar faransa da ke aiki a jihar dubban yaran kasar yaman sun gudanar da gangamin nuna goyon baya ga kungiyar ansarullah ta kasar to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan shugaba hassan ruhani na kasar iran ya bayyana cewa an samu gagarumin ci gaba wajen raguwar kamuwa da cutar corona a kasar shugaban ruhanin ya bayyana haka ne a lokacin da yake ganawa da jami'an hukumomi na kiwon lafiya inda ya bayyana cewa hakika jami'ai a bangarorin kiwon lafiyan sun bayar da gagarumar gudummawa wajen yaƙi da cutar corona a ƙasar shugaban ya ci gaba da cewa a halin yanzu dai bisa ga dukan bayanai da yake samu daga hukumomin kiwon lafiya na ƙasar da kuma sauran bangarori na kiwon lafiya masu zaman kansu suna nuni da cewa an samu raguwar kamuwa da cutar corona a fadin kasar. hakanan kuma ya yi jinjina ga ma'aikatan kiwon lafiya da kuma sadaukarwar da rayukansu da lokutansu domin ceto al'umma kamar yadda kuma ya gode wa sauran jama'ar kasar kan irin haɗin kan da suke wa jami'an kiwon lafiya ɗin wajen gudanar da ayyukansu. ofishin jakadancin iran a kasar labanan ya yi kakkausar suka ga ƙoƙarin jakadiyar amurka a labanan ɗin. na yin katsalandar cikin alakar diplomasiya da ke tsakanin kasashen biyu musamman kalamanta kan tankunan man fetur na iran da aka aiki da su zuwa kasar labanan din don taimakawa al'ummar kasar daga tsananin rashin mai da suke fama da shi ofishin jakadancin na iran ya bayyana haka ne cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter inda ya ce tankunan man na iran sun isa birnin beirut ne duk wadda maganganun marasa kima na jakadiyar amurkan a birnin na beirut sakon ya ci gaba da cewa bai kamata jakadiyar ta dinga tsoma baki cikin kyakkyawar alaka da ke ta abokantaka da ke tsakanin kasashen biyu da kuma al'ummomin biyu na labanan da iran ba a ranar juma'a da ta gabata shirya jakadiyar amurkan a labanan dorothy a wata hira ta tashar talabijin din aljadid ta kasar labanan din ta bayyana cewa aikewa da man fetur da iran ta zuwa labanan wani lamari ne da ba zai magance matsalar da kasar take fuskanta na karancin mai ba yana mai cewa amurka za ta ci gaba da goyon bayan al'ummar labanan din da taimaka musu to sai dai kuma duk da irin waɗannan maganganu na amurkan babu wani abin da ta yi wa mutanen labanan din wajen fitar da su daga wannan hali da suke ciki matsalar da kasar labanan take ciki na karancin mai dai ya sanya shugaban kungiyar hezbollah ta kasar said hassan nasarallah yin alkawarin tattaunawa da gwamnatin iran wajen ta taimaka wa kasar da mai lamarin da gwamnatin ta amince da shi sai nasarar a wani jawabin da ya ranar juma'ar ta gabata ya kirayi sauran bangarorin da suke adawa da wannan shiri na shigo da man na kasar iran da su yi amfani da alakar da suke da ita da amurka da wasu kasashen yammaci da na larabawa wajen amfani da hakan wajen shigo da nasu taimakon daga waɗannan kasashe maimakon adawa da kuma maganganu na fatar baki gwamnan jihar borno farfesa babagana umara zulum ya ba da umarnin dakatar da wata kungiyar agaji mai zaman kanta ta kasar faransa acted saboda tana bayar da horon harbin bindiga a wani otel a birnin maiduguri babban birnin kasar yayin da ke sanar da hakan ga manema labarai a jiya asabar kakakin gwamnan isa gusau ya ce jami'an 'yan sanda da suka je wajen bayan labaran sirri da suka samu sun samu kananan bindigogi da sauran nau'o'in makamai irin wanda wato a babban ɗakin da ake ba da horon harbin kakakin ya ci gaba da cewa don haka gwamnatin jihar borno ko kuma gwamnan jihar borno baba gana umar azulam ya ba da umarnin dakatar da ayyukan kungiyar ta acted sakamakon wannan aiki da take yi sanarwar dai ta ci gaba da cewa ya zuwa yanzu dai 'yan sanda suna tsare da wasu mutane biyu da aka kama a wajen suna ba da horon sannan kuma ana ci gaba da gudanar da bincike an jima dai ana zargin wasu kungiyoyi na ba da agaji musamman waɗanda suka zo da kasashen waje da hannu cikin ayyukan ta'addanci da kuma taimakawa kungiyoyin ta'addanci irin su boko haram da suke gudanar da ayyukan su a jihar ta borno to masu saurare kada da a shafa labaran duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran rahotanni daga kasar yaman sun bayyana cewar dubun dubatan al'ummar kasar mafiya yawa kananan yara sun gudanar da wani gangami nuna goyon baya ga kungiyar ansarullah ta kasar da kuma yin allah wadai da matakin majalisar ɗinkin duniya na sanya kungiyar cikin kungiyoyin da suke take hakokin yara rahotannin sun ce yaran sun gudanar da gangamin ne dai a birnin sa'ada da ke arewa maso yammacin kasar inda suka yi tir da matakin da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ɗauka na sanya ƙungiyar mayan ta ansarullah cikin ƙungiyoyin da suke take hakokin yara da kuma cire saudiya daga cikin jerin sunayen kasashen da suke take hakokin yaran a daidai lokacin da take ci gaba da kashe kananan yara da sanya rayuwarsu cikin hatsanani a kasar ta yaman a cikin sanarwar bayan gangamin da suka fitar masu gangamin da sun bayyana cewa muna bayyana wannan mataki da majalisar ɗinkin nuna ta ɗauka na zargin mutanen yaman da kashe kansu da kuma wanke haɗakar sojojin da saudiya take wa jagoranci daga ɗanyen aikin da suke yi kan al'ummar yaman a matsayin wani mataki na rashin hankali suna masu cewa wannan matakin da majalisar ɗinkin ta ɗauka bai shafe su ba kuma ba za su girmama shi ba adala sanarwa ta kara da cewa masu gangamin dai suna ɗaukar majalisar ɗinkin duniya a matsayin abokiyar cin mushen saudiya da ƙawayenta wajen wannan aika-aika da ake yi wa al'ummar ta yaman a makon da wuce ne da ba masu dinkin duniya ya sanya kungiyar ta ansarullah cikin jerin kungiyoyin da suke tage kokin kananan yara lamarin da kungiyar ta yi watsi da shi tana mai cewa wannan mataki da gutar sun ya dauka yana nuna da cewa majalisar ɗinkin duniya wanda dandali ne kawai marasa amfani wanda manyan masu tunkaho da karfi na duniya suke amfani da shi wajen cimma bagagen manufofinsu ƙungiyoyi da cibiyoyi guda 47 a ƙasar jamus sun sanar da cewa ba su amince da cin zarafin musulmi ba shafin jaridan al'akhbar ta ƙasar algeria ya bayar da rahoton cewa ƙungiyoyi da cibiyoyi guda 47 na jamus sun sun sanar da cewa ba su amince da cin zarafin musulmi ba kuma dole ne a ɗauki matakin kawo ƙarshen hakan a ƙasar ta jamus kungiyoyi masu adawa da nuna wariya ko kin jinin wani jinsi na mutane saboda addini sun sanar da cewa daga yanzu ba za su sake amincewa da duk wani mataki na nuna adawa ko kin jini ga musulmi a kasar jamus din ba shugaban kwamitin musulmi na kasar jamus din abdulsamad al-yazidi ya bayyana cewa bisa alkaluma da jami'an tsaron kasar suka fitar an kai wa musulmi hari ko cin su sau 950 a cikin shekara ta 2020 da ta gabata. da masu rarrai ƙarshen labaran duniya kenan. Madala masu sauraron su kuma san shirinmu na Muleka jaridunmu na yau wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai jagoranta. Muleka jaridunmu na yau. Bismillahi rahmanir rahim ja masu ware assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma sake saurare da mu a cikin shirin na leƙa jaridinmu na yau inda za mu leƙa mujallar da ake bugawa a tarayyar Najeriya da kuma wasu da ake bugawa a kasashen mu na nahiyar Afirka. To ma saurare ba ta rabata lokaci bari mu garzaya tarayyar Najeriya inda da farko za mu kawo muku labarin da jaridar Premium Times ta kawo ne inda take bayyana cewa an yi wa mutum sama da miliyan biyu allurar kafin cutar coronavirus a Najeriya. hukumar kula da cibiyoyin kiwon lafiya a mataki na farko ta bayyana cewa mutum miliyan biyu ne suka yi allura kafin cutar corona da ruwan maganin oxford astrazeneca a zangon farko a ƙasar shugaban hukumar faisal Shu'aib ya sanar da haka a taron da ya da manema labarai a birnin tarayya abuja inda ya ci gaba da cewa yanzu mutum miliyan ɗaya da biyar da dubu da 34 ne suka yi allura kafin cutar a zango na biyu a najeriya ya kuma ce gwamnati ta ƙara yawan kwanakin da za a yi wannan allura domin yi wa mutane daga ranar 25 zuwa ranar 5 ga watan yuli mai kamawa shaibu ya kira ga waɗanda suka yi allura kafin zangon farko kafin ranar 13 ga watan mayu da su hanzarta su je wuraren da ake allurar kafin mafi kusa da inda suke domin a yi musu zango ta biyun kamar da aka saba Allah ya a dace kenan to mm. kafin gari ga labari na gaba ina ganin barin tabo labarin da jaridar leadership ta kawo man tayar in mm. eh, ta kawo labarin cewa kungiyar boko haram da iswap sun haɗe wuri ɗaya kungiyoyin eh, 'yan ta'adda guda biyu boko haram da iswap sun haɗe wuri shugaban wancan bangare eh boko haram ba abubakar mm. shekau mm. an ce ya kashe kanshi da kanshi ne eh to shine labarin tuba cewa sun haɗe wuri ɗaya ƙarƙashin amincewa da shugabancin alƙwarai shi mm-hmm. eh makonni kaɗan da shekau ya yi mutuwar ɗanyen kasko a lokacin wata sa'insa da shugaban kuma shugabannin iswap wanda suka ƙure masa gudu a yanzu ta tabbata cewa boko haram da iswap sun haɗe wuri ɗaya Eh, a wani bidiyo na minti sha uku ya nuna dakarun bangorin biyu suna dora hannayen wato suna dora hannayen juna inda suke nuna alamun cewa sun yi baya'a. a lokaci ɗaya kuma an nuna suna yara waƙoƙi na yin baya'a wanda ke nuna cewa an samu hulɗa da kuma za a samu hulɗa mai ƙarfi mai danko tsakaninsu haɗewar dai tana nuna yanzu duk sun mika wuya sun yi baya ga ibrahim alhashimi alƙuraishi wanda su suka sanya masa suna da suna wato khalifar musulmi za mu ci gaba da jaridar nan na egypt daily wanda yake cewa wata babbar kotun ɗaukaka ƙara a ƙasar masar ta yi watsi da buƙatan a sake wato nazarin dokan nan wacce ta hana duk wani malami ba da fatawa ko kuma lasisin ba da fatawa kuma jagoranci masallaci a kasar masar dokan wacce ake kafa ta a cikin shekarar ta 2024 wanda kuma shugaba ccc ne ya jagoranta eh. ya bayyana cewa wato dole ne kawai ma'aikatar auqaf da ake cewa na harkokin addini a kasar masar eh. ko kuma duk jami'atul ashar ita ce kawai take da matsayin wato ba da lasisi wa malamai waɗanda suka cancanci su ba da fatawa ko kuma su jagoranci Eh, sallah a masallata kanana da manya a duk faɗin ƙasar masar ba masallar juma'a ba ta sallah ta yau da kullum kwarai dole ne sai da izini dole ne sai da izini wa'annan wato hukumomi guda biyu wato jami'atul azhar da kuma ma'aikatar awqaf wato ta mm. addini ta ƙasar masar ta bada wannan izinin eh. ah, gwamnatin ta ce ta ɗauki wani matakin ne da wato don hana mutane bada fatawa barakate eh. wato a ko ina ta yadda yana kawo rikicin rigima addini tsakanin mutane eh. kuma shugaban ya dauki wannan matakin ne bayan murkushe wannan kungiyar ta ikwani musulmin wacce ta jagoranci kasar masar kafin ya kawo kafin ya hau kan mulki eh. mm, to eh, sai wani labari kuma da jaridar disney ta kawo a game da abin da ya shafi tsaro a najeriya mantayar yan take nuna cewa dakarun sojin najeriya sun kai harare kan yan bindigan daji a jihar zamfara a lokaci guda kuma suna ci gaba da kokari wajen dakile 'ya'yan kungiyar biyafara masu neman kafa kasar biyafara a kudancin najeriya kenan rundunar sojin najeriya ta fitar da wata sanarwa a jiya da ke nuna cewa dakaranta sun kai hari kan 'yan fashin daji kuma sun gano makaya masu yawan gaske a jihar zamfara a lokaci guda kuma dakaran sun yi diran mikiya kan 'ya'yan kungiyar ipop mai neman wato kafa kasar biafra ran jagorancin namdi kanu a kudancin kasar najeriya to wannan fa yana zuwa ne bayan matakin da sabon babban hafsan sojin najeriya na kasa ya san zai dauka na kawo ƙarshen 'yan bindigan daji da ke kai hare-hare suna kashe mutane suna sace wasu suna karɓa kudin fansa da kuma waɗanda suke neman tara ƙayar baya ko kuma suke tara ƙayar baya a kudancin kasar masu neman kafa ƙungiyar ipop to wannan dai ne a takaice game da abubuwan da mu iya kawo man tahir kan shirin namu na mu daga mu na yau na ga lokaci ya riga suke mu gara mu jalin zamu shirin a nan sai mu duka kai mu gobe za a ji mu dauki da wasu labaran insha Allah to masu saurare a yin lafiya madala masu sauraro kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyarmu mu a yau tare da mustapha adam duniyar a yau Sai da hankali ne akan batutuwan da suka shafi tsaro a yankin falasɗinu musamman bayan kisan gillar da ake zargin gwamnatin kwarya-kwarya falasinawa ta yi wa ɗaya daga cikin fitattun 'yan raji da fafatuka mai suna nizar banat za mu ji yadda kashe masu ra'ayin da ya bambanta da wannan gwamnatin ta falasinawa ya sake dawowa bayan da aka samu tsaiko na wani lokaci da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar alhamis da ta gabata ne dai aka sanar da mutuwar nizar banat a gidan kasan gwamnatin kware-kware falasdinawa a yammacin yankin kogin jordan kisan dan fafutukar ya fusata al'ummar falasdin matuka da ingiza su fitowa kan tituna domin yin tir da allah wadai da abin da ya faru da kuma nuna fushinsu a fili iyalan margayan dai sun ce jikinsa da akwai tabo-tabo na dukan da jami'an tsaron falasinawa suka yi masa wanda ga dukkanin alamu shine sanadiyar rasuwar tasa gassan banat wanda dan uwan mamaci ne ya faɗa wa manema labaru cewa baya ga tabo-tabo na duka a jikin dan uwan nasa an kuma kakkarya wasu gaɓoɓin jikin nasa gassan ya kuma ci gaba da cewa gwamnatin kware ta falasɗinu ta kafa wa iyalansa ƙahon zuƙa sannan kuma ta tilasta musu bayan mutuwar ɗan uwan nasu cewa sai sun binne shi cikin dare ba tare da wani ya sani ba kar abin ya zama zanga-zanga da jerin gwano sai dai ya ci gaba da cewa ba za mu taɓa bari haka ta faru ba domin wannan ɗanyen laifin ba zai wuce haka banza ba gassan ya buƙaci ganin shugaban gwamnatin ƙwarar ta falasɗinu mahamudu abbas abu mazin da firaministansa ashtiya sun yi murabus daga kan kujerun da suke zaune a kansu ita kuwa mai ɗakin nizar banat ta bayyana cewa jami'an tsaron sun kama mijin nata ne da misalin karfe uku da minti arba'in na tsakar dare kuma daidai lokacin da awa huɗu da minti hamsin ta cika na asuba labarin mutuwarsa ya zo musu ummu kifa ta ci gaba da cewa jami'an tsaron sun kutsa cikin gidansu sannan suka hau mijin nata da duka har sai da ya suma bayan da suka watsa masa hayaki mai sa hawaye wanda aka yi shi daga barkono na sosai tun daga kafuwar gwamnatin kware-kware falasɗinu a shekara ta 1994 zuwa yanzu an zarge ta da take haƙƙoƙin falasɗinawa da ƙoƙarin rufe musu bakuna da hana su faɗin saɓanin abin da wannan gwamnatin take so bugu da ƙari wannan gwamnatin ta ƙwarya-ƙwarya wacce ba wani ikon kirki take da shi ba domin 'yan sahiyuna ne ke tafiyar da hakikanin mulki a yankin ita ce take yi wa falasɗinawa kisan gilla saboda layi na siyasa. wani rubuci ba ne wanda kuma yake yin sharhi kan harkokin yau da kullum mai suna sari arabi ya bayyana cewa a cikin yanayin rashin samun mafita ta siyasa a yankin kogin jordan da kuma gaza sake dawowar kisan gilla na siyasa abu ne da aka tsammata ɓangarori biyu ne suke fuskantar kisan gilla na siyasa a falasɗinu musamman falasɗin da ke ƙarƙashin ikon plo da kuma fata na farko su ne waɗanda suka fi yi wa gwamnatin kware-kware falasɗinawan suka akan yadda take tafiyar da al'amura ɓangare na biyu su ne waɗanda suke ƙoƙarin samar da mafita a cikin wannan yanayin na rashin tabbas. al'arabi ya ƙara cewa abinda muka yi fata shine cewa kada saɓani da ake da shi na siyasa ya kai ga yin kisan gilla shi kuwa muhammad karaja wanda shine shugaban lauyoyin da ke fafutukar tabbatar da adalci a falasɗinu cewa abin da ya faru lamari ne mai hatsarin gaske sannan ya ƙara da cewa shi kuwa muhammad karaja wanda shi ne shugaban lauyoyin da ke fafutukar tabbatar da alici a falasɗinu cewa abin da ya faru lamari ne mai hatsarin gaske kuma duk da cewa wannan abu ba sabo ba ne amma yana da hatsarin gaske a baya an yi wa abu iz halawa kisan gilla a cikin shekaru na 2007 da shekaru na 2008 yankin na falasɗinu ya fuskanci kisan gilla da jami'an tsaron gwamnatin kware ta falasɗinawa ta yi musu musamman masu fafutuka daga cikinsu da akwai majid abdulaziz albargosi da kuma khalid aljarahi sai kuma AbdulIz halawa wanda shi aka kashe shi a shekara ta 2016 a ranar juma'a da ta gabata wato kwana ɗaya bayan kisan da jami'an tsaron falasina suka yi wa nizar dubban falasɗina sun fito domin yin jana'izar mamacin da suke ɗaukar shi a matsayin shahidi saboda an kashe shi ne ta hanyar zalunci daidai da waɗanda sojojin sahayoniya suke kashewa sun kuwa rika bayar da taken yin tir da gwamnatin kware-kware ta falasinawa saboda yadda take yi wa masu sabanin ra'ayi da ita kisan gilla sun kuma buƙaci duk manyan jami'anta da su yi murabus wannan irin yanayi da falasɗinu ta samu kanta a ciki abu ne na takaici domin kamata ya ce falasɗinawan da waɗanda suke jin cewa suna riƙe da gwamnati alhali ba wata gwamnatin kirki ba ce da kuma talakawa su haɗa kai domin fuskantar abokan gabansu da su ne haramtacciyar ƙasar isra'ila da suke sace musu ƙasa a kowace rana ta allah wanda hatta yankin da aka riya cewa za a kafa ƙasar falasɗinu a kansa kullum yahudawan sahiyoniya suna sace ƙasarsa domin gina matsugunan yahudawa 'yan shararuri zauna hakanan kuma suna ci gaba da kashe falasinawa hatta a cikin yankunan da a bisa takarda aka ce suna ƙarƙashin ikon gwamnatin falasinawa ce ta ƙwarƙwariyar kanta waɗannan su ne abokan gaba na hakika ba al'ummar falasino talakawa ba waɗanda suke fuskantar zalunci daga azzaluman duniya domin kare haramtacciyar ƙasar isra'ila To masu mu da sa'aya a nan saboda kurewar lokaci. Kafin mu karkare muna yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba da za a ji mu ɗauke da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin na muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH ku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da hasa zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin ku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Eh, jamhuriyar Musulunci na Iran barka da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Alhamdulillah muna jin daɗin wannan shirye-shirye da kuke gabatarwa a ko da wani sa'i. Mai magana Ali Salisu San DJ Alisto daga nan jihar garin da magaram a Jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan dama mai matukar muhimmanci in mika sififiyar gaisuwa ta ga dukkan ɗaukaken masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga dukkan ɗaukaken masu sauraron mu a faɗin Afirka gabaki ɗaya. Ga mambobi na ƙungiyoyi na club da fara da masoron kungiyoyi na jamhuriyar Nijar da Najeriya da Kamaru da Chadi da ƙasa mai tsarki ƙasar Saudiya da kuma waɗanda suke a ƙasar Madina da Libya da Algeria mambobi na gungun 'yan kulon mushakata na Afirka. Da karshe ina gaida Abdulaziz Firezi wanda yake a nan jihar garin da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum Radio Biyu ta Ira da fatan ne kuna cikin koshin lafiya. Kuna tare da mai tsararren ku Firezi Hamza Yaro daga nan birnin Agadez. Zana tula saƙon gaisuwa ta taga zuwa ga mai gidanmu zuwa ga bukari roga roga kwansaye benzema zuwa ga sanusi sultana zuwa ga kadura ga mutanen warje zuwa ga musa hadana asuba zuwa ga larwai mai kabu-kabu zuwa ga malam maiki musamman zuwa ga abokina nafi'u musamman zuwa ga abokina larwa da rake nan har zuwa libya a ta shirafiya musamman zuwa gare ka kai da kanka hassan barka mai gabatar da wannan shirin hamza yalo ne daga na birnin agades a jamhuriyar nijar a tashi lafiya da ku radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakuba Digawa ita su gaɗau jihar Bauchi. To game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaishe gaishe na zuwa ga yan uwa da abokan arziki akwai Yusuf Cimbi Niger State akwai Ibrahim Iromo Dake akwai Ayuba Sarkin Hakuri Lafiya akwai Kadora Diga ga ɗan Fulanin Warji akwai Ilyasu yan Ilyasu Gulawa akwai Isa Jikan mai saje daga Toro akwai Ibrahim ɗan Fulanin Yayari mai Arsenal akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai isuhu maɗatai da magaram akwai sunusi maɗatai da magaram akwai letoro zandar akwai miji soja mai ta sabo akwai musa usman bularafa akwai murtala da basika ga dama akwai abakar salisu a arifime da fatan dukkaninsu sun ji suna cikin koshin lafiya mai gaishe ku iliyasu yakubu digawa kes da ɗauki har bauchi a tashi lafiya. salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar niger bayar mashigo shirin ne za mu mika sakonnin gaishe-gaishe kamar irin su abokina sunusi madattai akwai isuhu madattai sannan akwai na agwa mai faci sannan akwai muji dan adaidaita sahu da kalla kallamu mai adaidaita sahu a bakin likita sannan akwai abokina alkasim da ke a garin agada sannan akwai mamman buniya yakuba a washe wanda ke a kasar tawa idan na koma najeriya akwai eh, iliya mai shayi da kanti a garkin daura sannan akwai abokina. wakilin ahmad yarima da ke a garin jos din najeriya daga ƙarshe ba zan manta da kai kanka mai shirye shirin wato hassan barka radio jamhuriyar musulunci mai magana aminu da magaram a jamhuriyar niger game da dama maki da kuke ba muna tura eh, gaisuwa da abokan arziki a za mu shiga mu gaishe da yan uwa da ma'anan arziki ma'aikatan radio jrg daga bada ina tura musu dubin gaisuwa da fata alkhairi radio amfani da magaram jamhuriyar niger radio Liberty da magaram jamhuriyar niger eh, radio shukura da magaram jamhuriyar Nijar radio television gaskiya da magaram jamhuriyar niger radio rtt television tenere da magaram a jamhuriyar niger dukkan ina tura musu da gaisuwa da fatan alkhairi mai magana aminu wafi sabulu magaran dawa Salamu alaikum Radio Iran, Mai magana Mamman Lawali Mai Dawa a Nijar Jamhuriyar Nijar a Gadas. Ina fatan za ku bani dama in yi gishe-gishe ga amannan arziki. Na farko ina jinjina muku ga aikin da kuke Zan gera amini na a birnin da magaran alkali na rumbun laka a birnin da magaran na biyu yana da shaham a birnin da magaran yana da wakilin mahalba a birnin da magaran yana da sarkin mahalba na na agadas yana gaida abdalla malohiya a nan birnin agadas jamhuriyar nijar yana gaida nuwaddin a birnin agadas jamhuriyar nijar yana gaida duk wannan wanda suke saurara radio wannan mai albarka don mahalman da suke cikin duniya na ina jinjina musu assalamu alaikum biyu ta hausa murya radio musu musulunci na iran kuna tsaro na kula toro jamhuriyar nijar da magaram eh na shigo cikin wani gida an gaida yan uwa da amannan arziki akwai sunushi madatta isu madatta wanda suke jamhuriyar nijar da magaram akwai abdulaziz frezi akwai mt murtala mt ramfuwa yankin randa bakwai akwai agwa soja dukansu a bakin ofital akwai da zaman kasi moto shugaba rabe mai aski hasi baby kala kara ɗaya kala kala dukansu a jamhuriyar nijar da magaram akwai alkasum wanda yake jamhuriyar nijar a agaras akwai Kadore diga garin fulanin warshe akwai musa hadarin asuba kashe mai sauko eh, akwai asiyan garin kado wanda yake jamhuriyar nijar da magaram. akwai asiyan ma'aikatan sonital leon da yake jamhuriyar nijar da magaram. akwai mushe wanda yake a franco jamhuriyar nijar da magaram eh, da kowa da kowa wanda suke aiko sakonnin gaishe gaishe sashi cikin wannan radio mai albarka da ku kanku asan barka yana gaida ku ina cin shi na muku kula tare da letoro jamhuriyar nijar da magaram a tashi lafiya to da fatan dukkanin waɗanda kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya madalla yanzu kuma sai shirin shiryar alkur'ani tare da dr abdulkadir mubarak شرير القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu haro na biye da mu har yanzu muna nan a cikin ƙoƙarin bayani da kuma sharhi na wannan sura suratu sad to insha Allah yanzu za mu ci gaba da shirin ne tare da sauraron karatu da kuma tarjamar aya ta tara zuwa ta goma sha ɗaya

mai baiwa suke am Ko kuma su ne suke da mulkin sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu. Falyau sura kuma Allah ta'ala magana yake da waɗanda suke inkarin wahayin da aka sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda Allah yake nuna musu cewa shin ubangiji subhanahu ta'ala shine yake da ainihin yancin ya zaɓi wanda zai tura matsayin manzansa ko kuma su ne suke da wannan yanci din hukunci da Allah zai yi akan annabta ya zaɓi wanda yake so ya turo da shi zuwa ga al'umma wani abu ne wanda shi ubangiji shi kaɗai yake yin wannan ba wani abu ne wanda su za su ce a zaɓuwa na ko kar a zaɓuwa na ba waɗansu daga cikin al'umma su saboda tsaban son kai da tsaban son rai suna ganin cewa abun ba haka ba ne saboda haka sai suke ganin cewa a'a su suna da wani abu ne na ƙarfin su ayyana waye ya cancanta ya zama kaza a wani guri kaza waye bai cancanta ya zama kaza a wajen kai ka ce suna kokari ne masu kallafa wa Allah subhanahu wata'ala abubuwan da ya kasance ya kamata ya yi ko kada ya yi hatta hukunce hukunce da Allah ta'ala zai fito da su sai sun ba da wani abubuwa kenan na wato kai ka ci ra'ayinsu a ciki in ku ba haka ba su suna ganin kamar za su yi wa Allah ma gyara ne in yi wasu abubuwa shi yasa ga irin waɗannan a kowane lokaci sai suna kawo wasu abubuwa na shakku a cikin al'amura sai su dinga cewa to ai da ba a yi kaza ba me yasa ba a yi kaza ba to wannan babban matsala ce dangane ba kurin wai manyan shawon maka ba har zuwa yau har gobe har zuwa ranar kiyama duk waɗanda suke da irin wannan hali to halin su da irin waɗannan mutane na ƙurayshawan maka. to a cikin ci gaba da waɗannan ayoyi da muka saurara Allah subhanahu ta'ala sai yake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran musulmai ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna musu cewa su waɗannan mushrikai da maganganun da suke faɗa kada su kasance sun sanya ku kun rauni kar ku raurana da waɗannan maganganu da suke faɗa domin kuwa su waɗansu jama'a ne 'yan kaɗan da suke kawo waɗansu al'amura waɗanda kuma su kansu a tsakaninsu ma akwai saɓani to waɗannan al'amuran da suke kawowa suna so ne su tsaya a gaban gaskiya to kuma ubangiji yake cewa da manzonsa da kuma musulman da suka imani da manzon nasa to ku na tabbatar muku da cewa ba za su yi nasara a cikin abubuwan da suke ba kuma gaskiya a kowane lokaci ita za ta yi galaba akan abin da ba gaskiya ɗin ba ba kuma za su iya zuwa su yi abin da za su kasance sun tafi da wannan gaskiya din ba to wannan abu ne mai muhimmanci Allah yake gaya sa da kuma waɗanda suka yi imani da manzon nasa sallallahu alaihi wa alihi wasallam maganganu da wasu aibatawa da suke yi in dai akan bi gaskiya mutum yana kan gaskiya to kada maganganun wasu waɗanda suke inkarin gaskiya din ya zauna na mutum wannan shine abubuwa wanda suke masu muhimmanci saboda haka daga cikin dosin za mu ɗauka a cikin waɗannan ayoyi na tara zuwa goma sha ɗaya akwai cewa shiriyan al'umma da ainihin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zo da ya yi yana daga cikin wasu al'amura na rahaman ubangiji subhanahu wa ta'ala haka kuma tsari na shari'a da yadda dokoki za su zo ga ɗan adam wannan ba kowa yake yi ba sai ubangiji allah ta'ala shi kadai yake kawo dokoki yake kawo tsari wanda zai tafi da al'umma ya kuma shiryar da su ya kuma nuna musu tafarkin da za su kasance a kai wanda ba za su samu matsala ba domin tafi da wannan al'amura na wannan duniya baki ɗaya na wajen allah subhanahu wa ta'ala wani darasi da za mu sake ɗauka shine cewa dukkan wasu jama'a ko suwane ne waɗanda suka ce za su tsaya a gaban gaskiya su hana ta ci gaba to daga ƙarshe ba abin da za su samu na kaiwa ga hadafinsu kuma allah ta'ala zai karya al'amuransu kuma da ƙarshe dai ita wannan gaskiya ce dai za ta tabbata ko da ku an ɗau lokaci to waɗannan duk suna daga cikin darussan da za mu ɗauka daga cikin waɗannan ayoyi da muka saurara to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin masu sauraron zukuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun shirin gwamnatin Sudan ce na kafa wata runduna ta musamman da za ta ɗauki alhakin wanzar da doka da oda a ƙasar da kuma fargabar da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta gwada kan hakan da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta yi gargaɗi kan shirin gwamnatin riƙon ƙwaryar Sudan na kafa wata rundunar tsaro ta musamman a ƙasar da za ta ɗauki alhakin wanzar da doka da oda gami da magance duk wata barazanar tsaro a ƙasar inda ƙungiyar Human Rights Watch ta gwada fargabanta kan bullar tarin matsaloli da kafa rundunar za ta janyo musamman a fagen take haƙƙin ɗan adam. Majalisar gudanar da shugabanci a ƙarƙashin gwamnatin riƙon ƙwaryar Sudan ce ta sanar da wannan sabon shiri ta tare da jaddada cewa kafa sabuwar rundunar tsaron za ta ɗauki alhakin wanzar da doka da oda ce musamman domin kawo ƙarshen matakan rashin tsaro a birnin hartun fadar mulkin ƙasar da sauran lardunan ƙasar da nufin dawo da kimar gwamnati kamar yadda kudurin kafa rundunar ta musamman za ta hada da jami'an tsaron kasar da sauran bangarori da za a dauka aiki a wannan fage kuma umarnin gudanar da matakan tsaron zai shafi birnin hartum ne fadin mulkin sudan da wasu lardunan kasar da zaran an ba da umarnin fara gudanar da ayyukanta kuma rundunar tsaro ta musamman za ta miƙa rahoton ayyukanta ga kwamitin kula da harkokin tsaron ƙasa tunanin kafa wannan runduna ta musamman ya zo ne bayan bullar fuskantar matsalolin taɓarɓarewar matakan tsaro a mafi yawan yankunan ƙasar sudan musamman bayan matsalolin taɓarɓarewar harkokin tattalin arzikin ƙasar amma ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human right watch ta nuna fargabanta kan nasarar ayyukan wannan rundunar tsaro ta musamman bayan tsoron da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a sudan suka nuna kan ingancin ayyukan rundunar tsaron da abin da zai biyo baya na ɗaukan matakan wuce gona da iri a cewar ƙungiyar ta human right watch ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam tana ganin kafa wannan runduna ta musamman tare da bata yancin murƙushe duk wata barazanar tsaron ƙasa baya da wani tushe a dokokin ƙasar kuma bai kunshi yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a birnin juba ba da aka rattaba hannu a kai a watan oktoban shekara ta 2020 wacce ta kawo ƙarshen rikici tsakanin gwamnatin sudan da ƙungiyoyin 'yan tawaye da dama a ƙasar ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta kuma jaddada cewa babu wani mataki da aka ɗauka na aiwatar da gyara a harkokin tsaron sudan kamar yadda yanayin ƙasar ke bukata sakamakon haka samar da wani gungun runduna da baya kan doka kuma wacce ba ta da ƙwarewa tare da samun tsoro da ta dace wajen wanzar da doka da oda lamari ne da zai haifar da hawan kawara da wuce gona da iri kan al'ummar ƙasa ƙungiyar ta kuma yi nuni da cewa jami'an tsaron sudan sun sun tarwatsa masu zanga-zanga a birnin Khartoum a ranar 11 ga watan Mayu inda suka yi amfani da ƙarfi fiye da kima lamarin da ya kai ga kashe mutane biyu tare da jikkata wasu da dama kamar yadda a watan Oktoban shekarar da ta gabata rundunar kai ɗaukin gaggawa ta kashe masu zanga-zanga biyar a garin Kassala da ke shiyar gabashin ƙasar Sudan hakanan rundunar kai ɗaukin gaggawa ta kama fararen hula da dama ba a bisa doka ba a birnin Khartoum a shekarar da ta gabata inda ta ɗauki matakin gane azaba gare su har wasu suka rasa rayukansu ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta bayyana cewa duk waɗannan suna buƙatar gudanar da shari'a domin gano musabbabin irin wannan cin zarafi tare da hukunta masu hannu a aikata shi to ina kuma ga batun mika ragamar wanzar da doka da oda ga rundunar da bata da kwarewa ko samun horo da suka dace kuma yaushe za a yi zaton samun matakin kare haƙƙin ɗan adam ga waɗanda ba su da masaniya kan dokokin kare haƙƙin ɗan adam ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta kuma ƙara da fayyace cewar ɗaukan matakin wuce gona da iri kan al'ummar ƙasa da sunan wanzar da tsaro lamari ne da ya gudana a tsohuwar tsarin gwamnatocin 'yan kama karya da al'ummar sudan take da masaniya kan hakan kuma ta ƙalubalanci wannan tsohon tsari da dukkanin ƙarfinta sakamakon haka kafin ɗaukan matakin samar da irin wannan runduna ta musamman dole ne sai an yi nazari kan duk wata matsala da da za ta iya kunno kai muhammad hamdan dukulu hamidati mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan karkashin gwamnatin rikon kwaliyar kasar ce ya gabatar da kudurin kafa rundunar haɗin gwiwa ta musamman da za ta ɗauki matakin wanzar da doka da oda a birnin khartoum fadar mulkin kasar da wasu lardunar kasar da nufin dawo da kimar gwamnatin kasa hakanan kudurin dokan ya kunshi irin ayyukan da rundunar ta musamman za ta gudanar tare da fayyace irin dakarun da za su kasance cikin cikin rundunar kamar yadda rundunar ta musamman za ta dinga mika rahotannin ayyukanta ga kwamitin tsaron ƙasa ƙudurin ya kunshi bayanin yadda taɓarɓarewar matakan tsaro a lardunar ƙasar sudan suka yi yawa kuma mafi yawan matsalolin tsaron sun samo asali ne daga rikicin ƙabilanci da suke lashe rayukan ɗaruruwan mutane da jikata wasu dubbai musamman a lardunar darfur da kuma shiyar gabashin ƙasar a ranar 29 ga watan agustan shekarar da ta gabata gwamnatin sudan ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro da gamayyar tsoffin kungiyoyin 'yan tawayen kasar da za ta kai ga kafa rundunar haɗin gwiwa da nufin wanzar da tsaro da kare rayukan fararen hula a yankin darfur amma duk da haka matsalolin tsaro sun ci gaba da kunno kai a yankin a watannin baya-bayan nan tashar talabijin ta Aljazira. ta samu rahoton tsaro da ke fayyace yadda aikata muggan laifuka suka yi kama kamari a birnin Khartoum fadar mulkin Sudan da kimanin kashi ɗaya cikin hudu na al'ummar Sudan suke rayuwa a cikinsa. Rahoton yana bayyana cewa an samu muggan sace-sace da matakan wuce gona da iri kan jama'a a birnin Khartoum fadar mulkin kasar Sudan lamarin da ya haifar da tsananin damuwa na mafi yawan al'ummar birnin kuma babban kalubale a fagen tsaro da siyasa ga gwamnatin rikon kwaryar kasar har ila yau a wani rahoto da rundunar 'yan sandan birnin hartum ta fitar dangane da matsalar yawan laifuka da suke faruwa a birnin tun daga sulusun farkon wannan shekarar wato watanni hudun farkon shekara ta 2021 idan a kwatanta da shekarar da ta gabata ta 2020 za a iya cewa an samu sauƙin aikata mugan laifuka sai dai rahoton ya koka kan yadda rundunar 'yan sanda ba ta da isassun kayan aiki musamman motocin zirga-zirga kamar yadda karancin aikin 'yan sanda a birnin Khartoum ba zai yiwu su iya wadatar da birnin ba ballantana samun damar shawo kan matsalolin tsaronsa ga misali akwai ofisoshin 'yan sanda da 509 a duk faɗin birnin Khartoum amma a halin yanzu 363 suna rufe rahoton ya kara da bayyana cewa bangaren hukumar leƙen asirin ƙasar baya ga wata ƙididdiga da aka gudanar kuma aka gabatar da rahotanni ga gwamnatin kwankwalir kasar don hanzarta daukan matakai da suka dace sun bayyana yadda matakan taɓarɓarewan tsaro suka yi waita a birnin hartum a nashi bangaren gwamnan birnin hartum ayman khalid nimir yana ganin akwai ƙarin gishiri kan yadda ake fankama matsalolin taɓarɓarewar matakan tsaro a birnin hartum domin cimma matakan siyasa da kuma wurga tsaro a zukatan al'umma a gefe guda kuma munanan sace-sace da ake gudanarwa a birnin hartum da yadda al'umma take yin koke musamman ta hanyar kafofin sadarwa da na shafukan sada zumunta tare da bayyana ra'ayoyinsu kan matsalolin tsaro hakan yana matsayin wani babban kalubale ne a harkar tsaro da siyasa suke fayyace rauni ko rashin kula daga bangaren gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar a cewar wasu bayanan sirri daga hukumar leƙen asirin ƙasar da aka samu suna nuni da cewa a binciken da aka gudanar kuma aka gabatar ga mahukuntan birnin khartoum akwai wasu 'yan daba a khartoum da suka killace wani yanki a birnin kuma ga dukkan alamu suna da uwa a gindin murhu don haka suke cin karensu ba babbaka wani binciken tsaro ya tabbatar da cewar yarjejeniyar tsaro da aka rattaba hannu a kai tsakanin gwamnatin sudan da gamayyar ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar ta zame tana na janyo cikas ga rundunar 'yan sandan kasar wajen kalubalantar wasu muggan ayyukan laifuka baya ga wasu masu tafka muggan laifuka da suke bayyana kansu a matsayin kungiyoyin jin kan dan adam lamarin da zai yi wuyar kawo gyara a halin zamantakewar al'umma kamar yadda wani bincike ke bayyana cewa taɓarɓarewan tattalin arziki da hauhawan farashin kayayyakin bukatu sun taimaka wajen ƙara samun bullar ƙungiyoyi masu aikata laifuka da kuma bullar matsalar kwararan jama'a daga sauran garuruwa zuwa birnin hartum gami da yadda ake ƙara samun bazuwar gidaje a gefen birnin hartum ba bisa doka ba sun ƙara janyo yawaitan jama'ar birnin da zai yi wuya jami'an tsaron birnin su samu damar shawo kan matsalolin tsaro da za su addabi birnin a cewar rahoton rundunar 'yan sandan birnin hartum a farkon sulsun wannan shekara ta 2021 an samu bullar kashe-kashen rayuka har sau 175 sace-sace 22,381 kararraki kan wawushe dukiyoyi ta hanyar kwace 823 matsalar fyaɗe 58 matsalar samar da jebin kuɗaɗe da kuma laifukan shaye-shayen muggan kwayoyi da fataucinsu 1883 Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a wani makon inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. madala masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirin safiyar yau sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi-dumin su a halin yanzu a madadin duk da kuka ji muryoyin su ta yadda yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh